Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan wani lokaci a shirinmu na yammacin yau Lahadi 15 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kafin aji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. A yau Lahadi kakakin rundunar sojojin Isra'ila na ƙasa da ƙasa ya gargaɗi 'yan jarida da kowa da kowa a kan su kula da sahihancin bayanan da ke fitowa daga Gaza. Har yanzu sufurin jiragen ƙasa na da mahimmanci ga mamayar da Rasha ke yi a Ukraine a cewar sabbin bayanan ma'aikatar tsaron Birtaniya da take fidda kullum. Watanni shida bayan da takaddama tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu da basa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi. dubban mutane sun mutu miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunan su kuma kwarton babban birnin kasar ya fuskanci koma baya kanun labaran kenan idan shirin ya leƙa najeriya za ku ji yayin da aka shiga mako na biyu a barkewar sabon fada tsakanin isra'ila da falastinawan da ke hamas zauren malam addinin musulunci na najeriya ya yi tur da abubuwan da ke faruwa a can inda a hannu guda kuma masana siyasar ƙasa da ƙasa da lamarin diflomasiyya ke ganin cewa rashin rashin mutunta kudurorin majalisar ɗinkin duniya shi ya haifar da yakin ke ci gaba da faruwa idan shirin ya leƙa jamhuriyar niger za ku ji yadda miyagu suka fara fargaba da shiga rudani sakamakon rufe kan iyakokin najeriya da benin sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin matasa a duniyar gizo amma da farko sai a gyara zama ga maryan da kashe na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Lahadi kakakin rundunar sojan Isra'ila na ƙasa da ƙasa ya gargaɗi 'yan jarida da kowa da kowa a kan su kula da sahihancin bayanan da ke fitowa daga Gaza. A yayin wani taro, Laftanar Kanar Jonathan Conricus ya nuna wani bidiyo akan wata fashewa da aka ba da rahoton ta taba wasu motoci da ke kan hanyar zuwa kudancin gaza da yammacin ranar juma'a a kan titin salah alden wato ɗaya daga cikin manyan hanyoyi biyu daga arewa zuwa kudu da aka ware don ba farar hula damar fita daga yankin Conricus ya ce Isra'ila bata kai farmaki a yankin ba, saboda jami'an rundunar tsaron Isra'ila sun sha yin kira ga farar hula da su ci gaba da fita daga yankunan arewacin ƙasar. Muna son mutane su nufi kudancin yankin a cewar Conricus. wanda kuma ya nuna wani hoto daban na abin da ya bayyana a matsayin shingaye da aka sanya a kan titi don hana ayaran farar hula daga gaza zuwa kudu sai dai muryar amurka bata iya tantance sahihancin hotunan da aka gabatar a yayin taron na conricus ba idan kai dan jarida ne ko kuma mai bibiyar abin da ke faruwa kuma kana samun bayanai daga zirin gaza to a kula da sahihancin bayanan a cewar conricus har yanzu sufurin jiragen ƙasa na da mahimmanci ga mamayar da rasha ke yi a ukraine a cewar bayanan da ma'aikatar tsaron birtaniya ta fadda a yau lahadi kamar yadda ta saba yi a kullum ta ƙara da cewa rasha tana amfani da hanyoyin jirgin ƙasa wajen jigilar makamai mai da ma'aikata zuwa cikin ƙasar a lokaci ɗaya kuma a cewar bayanan tashoshin jiragen kasa a yankunan ukraine da aka mamaye na tattare da hadarin makaman atilera na ukraine da makamai masu linzami da kuma zagon kasa ma'aikatar ta ce tabbas rasha na ci gaba da kula da inganta hanyoyin sadarwata na layin dogo bayan haka sabon layin dogo zuwa mariupol da rasha ke ginawa zai takaita lokacin kai kayayyaki zuwa filin daga da ke zaporijiya a cewar sabbin bayanan ma'aikatar. fadar white house ta zargi koriya ta arewa da turawa rasha makamai a kusa da kan iyakar ukraine wannan ikirarin da ya samo asali ne daga wani hoto da aka fadda shekaran jiya juma'a wanda ya nuna ana loda kayayyaki kan wani jirgin ruwa mai tutar rasha daga wata ma'ajiyar makamai a koriya ta arewa kafin daga bisani aka ɗauke su ta jirgin ƙasa zuwa wata ma'ajiyar a kan iyakar kudu maso yammacin rasha an dai jigilar kayayyaki ne tsakanin bakwai ga watan satumba da ɗaya ga watan oktoba a cewar amurka watanni shida bayan da ta takaddama tsakanin manyan janar-janar dan sudan biyu da basa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi dabban mutane sun mutu miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunansu kuma karatun babban birnin kasar wanda a baya ya haɓaka sosai yanzu ya fuskanci koma baya lokacin da ba ma farko suka tashi a ranar 15 ga watan afrilu cikin fargaba mazauna babban birnin sun ga yadda aka lalata unguwanni baki daya kuma harkokin muhimman ayyuka suka tsaya cek lamarin da ya kara tsananta kuncinsu to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya, inda yanda aka shiga mako na biyu da barkewar sabon fada a tsakanin Isra'ila ta Hamas da Falastinu, wato da Isra'ila. Zauren Malam addinin Musulunci na Najeriya ya yi tir da abubuwa da ke faruwa a can, inda a baya-baya wato daga baya kuma masana siyasar ƙasa da ƙasa da lamura na diplomasiya ke cewa rashin mutunta kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya ne yasa yakin ke ci gaba da faruwa. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana kamar yadda za ku je. yanzu a yanzu dai dabban mutane ne suka mutu kuma wasu da dama suka jikkata musamman ma falastinawa cikin kwanaki takwas da suka shuɗe sakamakon lugudan wuta da isra'ila ke kaiwa yankin zirin gaza bayan wani harin kwantan bauna da mayakan hamas suka kai a ranar asabar ɗin makon jiya farfesa kamil sani fage masanin siyasar ƙasa da ƙasa ne da harkokin diplomasiya a jami'ar bayar kano ya ce duk da salwata rayukan bil'adama da kuma zuba jinin ɗaruruwan dubban mutane sakamakon haram babu alamar yakin ka iya zuwa karshe a nan kusa. An sha ba da kudurce-kudurce na Majalisar Ɗinkin Duniya musamman tsarin nan da aka bayar na cewa Isra'ila a ƙasa mai cin gashin kanta da kuma ita Falasɗinu ƙasa mai cin gashin kanta. To ya wannan ya samu karɓuwa a Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashe daban-daban amma saboda ganin ita isra'ila yanzu tana da ƙarfi kuma tana gaba shi sa ta sa kafa ta shure wannan abin kema da gas kuma tana ganin cewa duk da taƙi ɗin an sha zuwa zauren babban majalisa a ce ai allah wade da ita isra'ila sai amurka ta hau kujerar naƙi to a gaskiya shi sa yakin har yanzu sai ci gaba yake yi kuma ban yi zaton cikin lokaci kaɗan za a kawo ƙarshen shi ba Tiridai dai kungiyoyin musulmi na duniya da masu kishin bil'adama suka fara Allah wadai da abin da ke faruwa a zirin na Gaza. Zauren malaman addinin Musulunci na Najeriya wato Ulma Forum of Nigeria na cikin waɗannan ƙungiyoyi. Zauren malamai a Najeriya ya yi bisawun miliyoyin al'ummar musulmi da sauran mutane masu tausayi wajen yin Allah wadda da kisan gillar da gwamnatin Yahudawan Isra'ila ke yi wa waɗanda ba su gani ba a ƙasar Falastinu musamman a yankin Gaza. Tun fiye da shekaru saba'in da suka gabata ƙungiyoyin ƙasashen duniya suka naɗa hannu kuma suka zuba ido game da haramtattun matakan da Isra'ilawa ke ci gaba da ɗauka na hallaka da raunata yara da manya maza da mata baya kuma ga cin zarafin waɗannan bayan Allah waɗanda ba su ji gani ba babban abin kunya ne ga majalisar ɗinkin duniya ta kasa samar da mafita ta dindindin a rikicin kuma ta ci gaba da barin isra'ila tana yin karan tsaye ga dukkan ƙudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya tare da mai da isra'ila kamar ta fi sauran kasashen duniya daraja na haka ba a taɓa sanya mata wani takunkumi ba saboda wuce gona da iri ko bujirewa ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya. injiniya bashir adamu aliyu kenan sakataren ulama forum of nigeria Hakan dai na zuwa ne duk da cewa sauran sassan kasashen duniya na ci gaba da fuskantar kalubalen rikici kala daban-daban. Farfesa Kamil Sani Fage ya yi tsokaci. Eh, yana da alaka da wannan sabon tsari da ake so a yi na bai ɗaya wato sabon tsarin duniya wanda in ka kalle shi ba wani abu ne ba illa face ya ƙarfafa yammacin turai a siyasar duniya kuma ya ƙara talauta wasu ƙasashe sannan kuma ga makamai da ake samu wanda suke bazuwa kamfanoni masu yin makamai sun yi ƙarfi sannan irin ƙungiyoyi da aka ƙirƙira domin cimma burin kai na wasu kasashe. Wannan dai na ƙara nuna bukatar da ke akwai ga hukumomi da gwamnatocin kasashen duniya su kara ƙaimi wajen daukar matakan da suka dace domin zaman lafiya da kwanciyar hankali da dawwama ga bil'adama. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mana yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Girgizar ƙasa mai karfin gaske guda biyu sun auku a yammacin ƙasar Afghanistan a yau Lahadi. lamarin da ya kawo katsewar wutar lantarki a lardin herat wanda dama ya fuskanci mummunar girgizar kasa mako ɗaya da ya wuce Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin awo 6.3 da kuma 5.5 sun faru ne mintoci 20 su da safiyar yau Lahadi, inda wajen birnin Herat ne tushen girgizar. Hukumomin kasar sun ce lardunan Barges da fara su ma sun jijjigu daga girgizar ta yau Lahadi inda suka bayar da rahoton akalla mutane biyu sun mutu sannan an kai wasu sama da ɗari babban asibitin birnin herat mazauna yankin da kuma jami'an yankin sun tabbatar da cewa an samu katsewar wutar lantarki a faɗin lardin na ɗan lokaci bayan aukuwar girgizar ƙasa ta farko yankin yammacin afghanistan da ya hada iyaka da iran ya sha fuskantar girgizar kasa masu karfi da kanana tun daga ranar 7 ga watan oktoba lokacin da girgizar kasa mai karfin awo 6.3 ta fara aukuwa a herat wani kwale-kwale ya kife a arewa maso yammacin congo inda mutane akalla talatin suka mutu wasu fiye da 167 kuma suka ɓace abinda wani ministan lardi ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters kenan. A gaida Amaryan Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. la yanzu kuma sai batun tattalin arziki inda masani a fannin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke jihar kaduna a najeriya malam abubakar dan asabe umar ya zayyano irin yadda yake kallon tattalin arzikin kasar a yanzu da inda aka dosa a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. wato abin da cewa ne tattalin arzikin najeriya daman da wannan gwamnatin ta tunubu ta karba ya riga ta barkare karkashin wancan shugabancin da aka yi na mai girma shugaban kasa buhari maimakon kuma da wannan gwamnatin da mutane suke kasatan cewa idan ya karɓi mulki abubuwa za su farfaɗo tattalin arzikin ƙasa zai farfaɗo sai ga shi kuma ƙara nutsewa cikin wajen da tattalin arzikin ƙasa misali ba zan ga ba zan wani misali tun da da aka zo ɗin nan maganar janye tallafin man fetur da aka yi ya ƙara tabbatar da arzikin kasar Najeriya. da mu kanmu shigo da abubuwan nan muke yi, gana ake nema shigo da shi, kuma dalar nan ba ka rashin dalar nan yasa a kasar arzikin kasa ya baya. Kusan duk wani kayan masarufi da muke kamata a ce a ƙarfafa noma shi ko ko an inganta ana ce kasar Najeriya aka zo aka ce a za a shigo da shi waje. To kin ke zai ƙara rugurguza da tabbatar da arzikin kasar Najeriya. Wanda mu abin da muka yi zaton akan ah, shugaban kasa Tinubu zai yi shi ne akwai abin da masana tattalin arziki sukan ce demand. Shi demand na kayayyaki ne wanda ana son su ba don za a amfani da su da ne ba za a yi amfani da su ne ta sarrafa wasu kayayyaki da za a amfani da su su ya kamata a ce an ba da suna shigo da su musamman a ce kayayyakin da za su dinga sarrafa kare abincin noma gada eh, koko da sauransu a rika sarrafa shi zuwa wani abu shi ya kamata shigo da shi ba shi ainihin consumer product abin da eh, mutane ke amfani da shi a cikin gari ba to wannan matakin da aka dauka ne shekarun da zuwa jiya shi ne zai ta da harshen kasa da baki daya wanda ita kanta ma babban bankin yana ta nan ta yi kirarin cewa najeriya kasashen da tattalin arziki ya taɓa da baki daya. Da kai batun cewa ya kamata a ce gayayyakin na ana sarrafa su a gida Najeriya kuma musamman bangaren noma. Ba ka ganin manoman nan sun yi ƙuro a farkon kiransu da aka yi lokacin gwamnatin da ta gabata na cewa a fito a yi noman nan an yi ƙuro amma kuma rashin tsaro ya sa dole dole aka haƙura noman ya gagara. To rashin tsaro ya sa dole rashin noman ya gagara wanda a yanzu aka magana da ke muke ko masara yan wutan gaji da zuci nan ya kai dubu sittin dubu saba'in abin da duka bai wuce a ce an kai ya wuce dubu tara dubu goma ba to rashin tsaron nan ya kamata a ce an yi maganin shi saboda manoman shinkafa masara da sauran da ake sa shigo da shi yanzu da zama na wancan matakin da gwamnati ba ta dauka na farfaɗo tattalin arzikin ƙasa ta ɓangaren noma a ci gaba da shi duk da cewa rashin tsaro ya hana da sai a yi maganin shi tsaron nan saboda ko ya koma noma koma ya samu damar ya koma gona abin da ya kamata a yi kenan a ci ba zai yiwu ba ba in ba ci gaba kuma rashin tsaro ba zai samu ba da kai batun ah, masana'antu farfado da su kowa ya sani cewa masana'antun nan sun dade da durkushewa me kake ganin ma ya janyo ne har yanzu suka gagara farfadowa abin da jama'a cikin su gane shine masana'antun nan ba wai kawai da hasken rana suke amfani ba ba duka suke amfani ba da makamashin man fetur ake amfani da shi ko diesel ko black oil da sauransu ko kuma wutar lantarki to ba wutar lantarki diesel ma da ake dan fama da shi yanzu wannan zai ce miki diesel lita ɗaya fi dubu ɗaya so wani makamashi za su yi amfani don a gudanar da masana'antun nan inda an na so masana'antun su farfado abin da zai faru shi ne a samu wutar lantarki isasshe da ba sai sun yi amfani da diesel ba ba sun yi amfani da black hole ba shi shi zai sa masana'antun nan su rinka aiki amma wanda ba wutar lantarki duk wani mataki da gwamnati ta ɗauka ina ga miki ba wanda zai zo ya ce zai sa kuɗin shi ya gudanar da kasuwancin sarrafa kayayyaki Malam Abubakar Dan Asibi Umar kenan akan tattalin arzikin Najeriya yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya wato Nijar inda a daidai lokacin da aka soma shiga kaka bayan damina miyagu sun soma kukan shiga rudani sanadiyar kasancewar iyakokin kasashen Benin da Najeriya a rufe. Ga dan mutanen kwani Haruna Maman Bako da cikakken rahoton. ana iya cewa rufe iyakokin da ecowas ta wa jamhuriyar niger ya cimma makiyaya irin wannan lokaci na ƙarshen damana a ƙasar ta niger kasancewa tafiyar su zuwa mashekari domin cin rani na haɗuwa da cikas na ba su iya shiga ƙasashen benin da tarayyar najeriya da ke kasancewa wuraren da makiyayan na jamhuriyar niger ke tafiya a irin wannan lokacin malam buba hardo shine shugaban ƙungiyar makiyaya ta rufen reshen birnin birnin Kwanni. nan da Najeriya sun liƙe hanya. To makiyayan da sun ka dawo duka suna nan bisa iyaka ba shiga ba hita kuma kasu ne kuma dabbobi da aka ɗauka ana kai Najeriya ko Benin kuma yanzu wannan abu babu shi yanzu in ka shiga kasu ne na waɗanga namu ga dabbobi amma babu masu sayi. Za ka bisa shi na bakin iyakoki. Suna bisa iyakoki ba shiga ba hita sai dai masu hitowa amma su can nasu suna shigowa suna hitowa su taho nan kasanmu amma namu babu babu mai shiga an hana bisa hanya wannan ina shi makiyayi wanda ya saba da yawo wannan ya shiga nan ya hita nan kenan matsala ce gare shi kuma daji babu komi kamar ciyawa wannan da aka ce a yi ba ta yi ba sosai kuma har yanzu dajin kiwo babu shi can azawa inda adda dajin kuma can ma wani wuri bai samu ba kuma akwai yan ta'adda can masu amshe ma mutane dabbobi su kashe su kora su sa jangali kuma can babu daɗi game da wannan maganar na yi tattaki har zuwa zuwa iyakar ta jamhuriyar Nijar da Najeriya gefen birnin Kwanni inda na iske makiyaya da dabbobi suna nazarin mafita e kutsawa a cikin tarayyar Najeriya yayin da iyakar take kulle inda asuman makiyayi ɗaya daga cikinsu ya ce mini. Zirga-zirga nan tun da ba mu yin ta yanzu abinci na dabbobi mu babu da muka zuwa mu ko gwamnati zirga-zirga nan tsakanin mu da Najeriya da Benin nan muka zuwa muna samu lokaci nan bisa she na ci muna bido abinci na bisashe to yanzu an hana wannan rufe boda yanzu muna cikin hala haula wala koti bisashen mu suna nan tsare wuri guda ba gaba ba baya nan dai daji baka da incin babu hima komi bana dajin nan azaba yi komi ba babu abincin bisashe ba daji to nan inda muka zuwa muna zirga zirga babu tunda ba a siga kuma ba a hita kenan ka ga shi abin yanzu mun koma tungumi wuri guda a bangaren kungiyoyin da ke kula da samun zaman lafiya tsakanin mazamna karkara musamman manoma da makiyaya malaman mamman ruduwa ya yi wannan kiran ga hukumomin kasashen nijar najeriya da kasar benin da yanzu ka gani eh, mutane sun zo sun taru a bakin iyakoki muna kiran gwamnatocin na na najeriya da nijar wannan abu a sami yadda zai wannan bayan allah wa'annan su shiga a ba su kariya su shiga can cikin najeriya e su kuma da za su go nijar su mayo su shigo inda suka shigo na nijar su ma a ba su kariya a kula da su eh, me kake ganin ya kamata a yi saboda gudun kar wata husuma ta tashi dabbobi sun taru kan iyaka. To an kai sahi ai ana samun tsulili mana tunda yanzu wannan makiyan baki iyaka mun suka zo suka faɗa mana gonaki sun ka fara tun ba samu matsala ba ka samu ta husuma. kini shi ke kira ya kamata wa'annan ba Allah duka guda biyu a sa baki wa'an ga makiya su shiga nan eh wa'an ga su shigo nan kuma ya zama in suka shigo a sai inda suke a ba su kariya su ma an can suka shiga a bi su abu kariya saboda yan bindiga. Su dai makiyaya ana iya cewa sun shiga halin nan da Hausawa ke kira da aljannar masa samawu wuta ƙasa wuta a wannan iyakokin na Nijar da Benin da Nijar Najeriya saboda ba iya tsallakawa yayin da 'yan bindiga a ƙasa kamar Najeriya ke darkakar su domin kwace musu dabbobin su Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Haruna Mamman Bako yanzu ga shirin na gaba matasa a duniyar gizo. miya da zamba Masu sauraro sallama a gare ku tare da fata ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrahman ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da 'yan Madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da wata marubuciya a kan tsarin council counseling wato ba da shawarwari ga masu shirin yin aure a kafofin sada zumunta ganin yadda matsalar bayyana sirrin gidan aure na 'yan malama oya na ke ci gaba da yaduwa a kafofin sada zumunta a yanzu. Tsarin ba da shawarwari na zamani wato premarital counseling ga masu shirin yin aure kafin a daura wani abu ne da wasu 'yan arewacin Najeriya ke gani a matsayin wani sabon salo sakamakon yadda ake ganin ya bambanta da al'adar tura macen da ke shirin aure zuwa gidan goggo ko innanta don ta shafe 'yan kwanaki a yi mata fada tare da koya mata wasu darussan zaman gidan miji. Sai dai ganin yadda wannan sabon tsarin ba da shawarar da ake ganin ya fito daga bangaren turawa ke daukan lokaci kama daga watanni uku zuwa sama sabanin wanda aka saba gani a al'adance. Wasu mata a arewacin Najeriya sun fara yunkurowa wajen shigar da wannan tsarin cikin al'umma da zumar rage yawan mace-macen aure musamman wanda ake yi wa lakabi da auren zamani na Instagram weddings. To bari mu tsara ku da malama Khadija Ibrahim kwararriya aikin ba da shawara ga masu shirin aure ko waɗanda ke fuskantar matsaloli a gidan aurensu wacce ta kaddamar da wani sabon littafi mai suna tambayoyi ɗari kafin aure ta fara mana bayani daga inda matsalar take. yi. Na ɗaya na lura cewa a yawanci in kika diba Instagram su Facebook haka zaki ga cewa yawanci matan aure za su zo suna magana ko mazajen aure za su zo su yi magana abu ne kuma da ya shafi abin da bai kamata a fito fili a faɗi shi haka nan ba. so a ina za su kai kukansu wani abu in ka ji bai taka kara ya karya ba so ya za a yi mu samu masu ba da shawara dan aure abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban kuma aure abu ne wanda yake son sirri aure abu ne wanda Allah ya yi shi ya ce a alkur'ani saboda mawadda da rahma saboda mutum ya samu kwanciyar hankali da taskunu ilaiha so ya za mu yi mu ƙara samun ci gaba a wannan aurarrakun da yawanci zaki ji yanzu aure shekara ɗaya ya mutu aure shekara biyar an samu matsala ni kaina na fuskanci irin wannan matsala so abu ne wanda in ina burin in ga cewa mutane sun yi aure an samu zaman lafiya kuma an kara samun ci gaba so this is one idan ma'aurata suka zauna kafin su yi aure ko da suna da auren su zauna tambayoyi nan ba wai a matsayin gaba ko faɗa ba mu zauna mu fahimci junan mu mu ga cewa oke to ke meye ne matsalanki ya kika saba yin abu ni ga yanda na saba yi cikin raha da dariya couples masu dama wanda suka yi wa'annan abubuwan kuma suka dawo suka ce mini ko Khadija mun gode kwarai wannan littafin ban san cewa kaza ba ga yanda muka tattauna cikin ayyuka na dole mu koma asali inda matsalar nan take ba wai kawai an turance an dawo zamani an dawo birni an zauna ba no za mu iya raba wani nan littattafan mu yi shawara ga limamai mu yi shawara ga manya-manyan hukumomin addinin musulunci su ba mu shawara akan yadda za mu ƙara bunƙasa littafin. Shin akwai dabarun da kike da su na ƙulla auratayya musamman ta yanar gizo? Kwarai kuwa yanzu haka a yayin da muke magana akwai halal match shi wannan muna yin shi ne saboda ƙulla auratayya tsakanin mace ne da miji kuma yadda abin ya ce halal muna fatan abu ne wanda zai samu karuwa ta fannin addini na ɗaya kenan na biyu mun fi ba da mahimmanci akan shi a auren kar ya taɓarɓari kar ya ɓaci sannan kuma game da abin da ya sa muke yin haka nan saboda yawanci mutanen mu in ka ce premarital counseling abu ne wanda ba a saba ji shi ba iyaka yarinya in ta zama budurwa kafin a yi aure a kai ta a yi mata faɗa a rana ɗaya ko a sati a ce je wurin gwaggwa kaza in na kaza ba wai mun ce a aka a ba amma mu muna gani aure ya fi ƙarfin haka nan in za mu shirya mu je boko kafin ka zama likita sai ka je makaranta to me yasa ba mu yi ma auren rakan mu haka nan aure da za a yi shi dan sabida mutuwa ka raba kuma sabida in ma aka je aljanna insha Allah a dore so abu ne wanda muke so mu yi amma muna roƙon goyon baya wurin mutane ko da suke jagoranta addinin musulunci da al'adar Hausa su zo su ƙara ba mu su ba mu karfin gwiwa su yi supporting wannan premarital counseling din waɗanne shawarwari zaki baiwa iyaye akan gungumar tsarin premarital counseling don rage yawan mace-macen aure da akan amarya a ce an siya mata leshi dubu ɗari an kama hall an kashe miliyoyi abu ne wanda in ka zauna cikin wata uku akwai yanda muke yi premarital counseling ga macen ga namijin a zauna a tattauna kan abubuwan da zai kasance don saboda yawanci in an zo zance ba a tattauna wasu abubuwa yau kin ci abinci yau kin sha ruwa mu yi aure so muna so mu tsara akan yadda addinin musulunci ya tsara sannan kuma mu ƙara ba da gudunmuwa cewa mutane don saboda yanzu zamani ya canza ba za mu ce a yanda muka gani da ba in ka cike yarinya a cikin gida ka ce ba za ta fita daga saurayi ba tana tare da waya za a yi video za a yi abubuwa kala kala so me yasa mu ma ba za mu yi transforming ba me yasa mu ma ba za mu ƙara samun ci gaba a cikin al'adar mu ba me yasa ba za mu yi embracing wannan abu ba su mu rungume shi so muna kira ga mutane su ba mu karfin gwiwa in an ce premarital counseling ki za ta yi aure ko ko diyar yayanki za ta yi aure ki bari a ba da shawara a yi wannan premarital counseling ba lallai sai an zo wuri na ba akwai mutane da yawa na san yanzu bai yi yawa ba maybe it's not a normal thing ba amma akwai masallatan da za su ce sai an yi wannan abun Abuja an fara yi a Kano ma na san ana ba da shawara hakanan nan so akwai abubuwa da yawa da zamu yi mu dauki mataki ka auren raki su dinga mutuwa da wuri haka zaki ji da an yi fada oke a na ce ta kaza oke na ce shi yayi kaza ruwa sai ki ga ya kashe aure to shi yasa muke ƙara roko mu ƙara janyo hankalin masu ruwa da tsaki su tashi su jajirce a ga yanda za da saboda abu daga farko tun ran gini tun ran zane daga farko ya kamata a ga yanda za a yi wata rana abubuwan ba komai zamu gaya ma iyayen mu ba so a facebook a instagram muna yin videos muna muna tura shawarwari a rubuce a tura a kafofin sada zumunta a muna also organizing maybe different kind of classes on whatsapp don saboda a kara wayar mutane da kansu akan irin abubuwan nan da suke kasancewa so ko a yanan gizo na in aka turo min tambayoyi ina amsawa. rahotanni sun yi nuni da cewa tsarin ba da shawara ga masu shirin yin aure na zamani wato premarital counseling ya fara samun karbuwa a wasu jihohin arewacin najeriya kamar kano katsina neja borno kaduna birnin tarayya abuja da dai sauran sauransu inda aka ruwaito yadda tsarin ke rage matsalolin da ake fama da su a gidajen aure ga waɗanda suka yi amfani da darussan da suka samu a yayin karɓar shawara na tsawon watanni uku sama madalla. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sake ba. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kuke aikowa ta email. Sako na farko a yau naku ne Aisha matar Usman Dangote Karasuwa da Maryam da na Alhaji Nuciya Wacakal sai Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijo. Kuka ce salam VOA Hausa hakika shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da wasu dubban matasa maza da mata inda take aurar da su kyauta ba tare da ko sisin kwaban su ba. Wallahi wannan abu ne mai kyau wanda ko ba komai za a rage yawan gauraye da tuzurai a ciki da wajen jihar Kano. Don haka muna kira ga sauran jihohin ƙasarmu Najeriya. lafiya da su yi koyi da wannan kyakkyawar halayya ta gwamnatin jihar Kano. Daga ƙarshe muna taya su addu'a Allah ya bada zaman lafiya da zuriya ɗayi ba. Sai sabo da ya fito daga Baffa Haruna Bajuga garkuwar kungiyar Mire Talaka inda ka ce salam VOA Hausa yadda dubun dubatar al'ummar mabambanta na ƙasashen duniya ke zanga-zanga kan nuna takaicinsu akan yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Falastinawa ya nuna mana cewa al'ummar duniya zaman lafiya da salama kawai suke bukata yanzu. don haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana da dawwammamin zaman lafiya a duniya baki daya to amin sun amin. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice a yau Lahadi kakakin rundunar sojojin Isra'ila na ƙasa da ƙasa ya gargada 'yan jarida da kowa da kowa a kan su kula da sahihan bayanan da ke fitowa daga Gaza. har yanzu sufurin jiragen kasa na da mahimmanci ga mamayar da rasha ke yi a ukraine a cewar bayanan da ma'aikatar tsaron birtaniya ke faddawa wato ta fadda a yau lahadi kamar yadda ta saba a kullum ta kara da cewa rasha tana amfani da hanyoyin jirgin kasa wajen jigilar makamai mai da ma'aikata zuwa cikin kasar a lokaci ɗaya kuma a cewar bayanan tashoshin jiragen ƙasa a yankunan ukraine da aka mamaye na tattare da haɗarin makaman atileri na ukraine watanni shida bayan da takaddama tsakanin manyan janar-janar ɗan sudan biyu da ba sa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi dabban mutane sun mutu miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunansu kuma karatun babban birnin ƙasar wanda a baya haɓaka yanzu ya fuskanci koma baya. tomas sauraro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni sai injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharifi muku fatan alheri sai an ji ku.